Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na rana na yau Asabar. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kun san. Sai kuma shirye-shiryen da muka saba gabatar muku irin su tsabtar muhalli da kuma shirin kide-kiden Iraniyawa. to waɗannan da ya dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon har zuwa ƙarshe kuma za ku ji daɗin su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 26 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 15 ga watan Zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau makiya jamhuriyar musulunci ta Iran suka tayar da wani bama a masallaci a birnin Tehran fadar mulkin kasar shekaru biyu bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci. Bam din ya tashi ne a daidai lokacin da Aitullah sai al-Khamenei yake gabatar da wani jawabi a wannan tashin bom ɗin ayatollah khamenei ya samu munanan raunuka sakamakon haka ne ma hannunsa na dama ya daina aiki a lokacin da lamarin ya faru dai shine wakilin marigayi imam kumeni a majalisar koli ta tsaron kasa a iran ɗin sannan kuma limami a masallacin juma'a na birnin tehran masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan yuni shekara ta 1945 wakilan kasashen duniya kimanin hamsin suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa majalisar ɗinkin duniya a birnin san francisco na kasar amurka taron da shine taron ƙasa da ƙasa na farko bayan yakin duniya na biyu manufar kafa majalisar ɗinkin duniya da ita ce tabbatar da zaman lafiya a duniya da kuma nisantar duk wani abu wanda zai iya jawo yaƙi a tsakanin kasashen duniya to sai dai tsarin majalisar ɗinkin duniya ya sa ta kasa cimma wani buri domin kuwa samar da ƙasashe biyar masu haƙƙin hawa kujerar naƙi yana a matsayin abin da yake hana ruwa gudu a majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kuma babban zauren majalisar ba shi da ikon zartar da wani abu sai abin da kwamitin tsaron majalisar ya amince da shi wanda kuma manyan kasashen duniya waɗanda suka hada da 'yan mulkin mallaka ne suka fi rinjaye a kwamitin da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan yuni shekara ta 1987 aka kammala taron kasa da kasa na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a birnin vienna na ƙasar austria majalisar ɗinkin duniya ce dai ta kirayi zaman taron sannan ta sanya ranar 26 ga watan yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke wannan mataki ne domin ganin yadda miliyoyin mutane a duniya suke faɗawa a cikin shan miyagun ƙwayoyi da kuma illar da hakan take da ita ga rayuwar 'yan adam da kuma gurɓata zamantakewar al'umma. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tuma da bayan shirin ko san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku wasu. To da farko ga muhimman kanunsu. Jagora Imam Khamenei ya yi afuwa wa fursunoni sama da dubu biyar. an ɗaure ɗan sandan nan da ya kashe george floyd a amurka shugaba buhari ya na najeriya ya cika wa tsofin 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar alkawarin gidajen da gwamnati ta yi musu to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran jin halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya yi afuwa da kuma rage hukuncin zaman gidan yari wa fursunoni 5,156 don tunawa da zagayowar ranar haihuwar imam rida alaihi salam limamin shi'a na takwas da kuma makon hukumar shari'a ta ƙasa afuwan ta jagora dai na zo ne sakamakon buƙatar hakan da alƙalin alƙalai kana kuma shugaban bangaren shari'a ta iran din said ibrahim ra'isi ya gabatar masa akan hakan a cikin wasiƙar da said ra'isin ya aika wa jagora imam in ya bayyana cewa kwamitin afuwa da rage ukubar husnoni na kwamitin shari'a na bangaren shari'ar ya gudanar da bincike kan waɗannan fursunoni kuma ya gano cewa lallai sun cancanci afuwa ko kuma rage musu ukubar zaman yarin don haka ya buƙaci amincewar jagoran kan hakan fursunonin da afuwa ta shafa dai sun hada da fursunon da aka yanke musu hukunci a kotuna na gama gari kotunan juyin hali da kuma kotunan sojoji an ɗaure tsohon jami'in ɗan sandan amurka farfata drake tobin hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 22 da rabi a kurkuku saboda samun sa da aka yi da laifin kisan gillan da aka yi wa bakin fatan nan george floyd a garin minneapolis na kasar amurka yayin da yake yanke hukunci kan shirin alkalin kotun ya ce an yanke wa derek chauvin din hukuncin ne saboda yadda ya amfani da matsayinsa na dan sanda ta hanyar da bata dace ba hakan kuma da irin ketar da ya nuna wa mr floyd din tun da fari dai kotun ta samu chauvin din dan shekaru 45 da laifin kisa da wasu tuhumce-tuhumce da aka yi masa a watan da ya mayun da ya gabata don haka alkalin ya ɗage shari'ar sai zuwa jiya inda yanke masa hukuncin gidan yarin iyalai da sauran magoya bayan mr floyd ɗin da sun yi na'am da hukuncin duk da cewa suna ganin hukuncin da aka yanke masa ya yi kaɗan mr floyd ɗan shekaru 48 ya mutu ne dai bayan da cobin ɗin ya danne masa wuya tsawon mintuna tara da rabi lamarin da ya janyo mutuwarsa daga baya mutuwar floyd din dai ta janyo zagarumar zanga-zangar nuna adawa da wani launin fata da kuma cin zalin da 'yan sanda suke a amurka har ma da wasu kasashe shugaba muhammadu buhari na najeriya ya sanar da bawa tsofin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar wato super eagles da suka lashe gasar cin kofin nahiyar afirka ta ta shekarar 1994 da aka fi sani da tunisia 94 kyautar gidaje masu dakuna uku uku da aka musu alkawari tun wancan lokacin amma ba a cika musu ba shugaban ya sanar da hakan ne a jiya juma'a inda ya ce cika alkawarin ya zama dole sakamakon irin bajintar da 'yan wasan suka nuna a gasar da aka buga a shekara ta 1994 a kasar ta tunisia a cewar shugaba buhari da 'yan wasan sun fito da darajar najeriya don haka dole ne a cika musu alkawarin da aka ɗauka musu sanarwar da ta ce za a ba 'yan wasan ne gidajen ne a jihohin da suka zaɓa su da kansu yan wasan dai sun jima suna korafi dangane da rashin cika musu alkawarin da gwamnatin wancan lokacin ta yi na basu gidajen sakamakon cin kofin da suka yi a karo na biyu cikin tarihin gasar bayan da ta wato najeriya ta lashe gasar na farko a shekarar 1980 bayan ta lallasa kasar algeria da ce uku da nema to masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bh a nan birnin tehran Hukumar yaƙi da cututtuka ta Afirka CDC ta bayyana cewa nahiyar Afirkan na fuskantar sake dawowar cutar corona karo na uku. Sakamakon yadda ake samun karuwar masu kamuwa da cutar da kuma waɗanda suke mutuwa ƙasashe daban-daban na Afirkan. A baya dai hukumar lafiya ta duniya ta bayyana Afirka a matsayin inda ake da karancin mutanen da suke kamuwa da cutar idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi na duniyan. Sai dai kuma kalman da hukumar ta fitar cikin 'yan kwanakin nan na nuni da cewar an samu karuwar masu kama da cutar a cikin kasashe goma sha biyu yayin da ake fargabar samun karuwar matsalar a nan cikin da makonni uku masu zuwa yayin da yake magana kan hakan daraktan hukumar lafiya ta duniyar da ke kula da nahiyar afirka masu chidose moite ta sanar da cewa cutar na yaduwa kamar wutar daji lamarin da ke sanya fargabar cewa akwai yiwuwar ta wuce yadda take a baya ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin sun taimaka wajen sake dawowar cutar dai sun hada hada batun karancin rigakafin cutar da ake fuskanta a nahiyar shugabar kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya yi allah da rufe shafukan intanet na wasu kafafen watsa labarai a yankin kudancin asiya ba tare da bada wani dalili ba shugaban ya bayyana ka ne a lokacin da yake jawabi kai tsaye tashi talabijin ta almanar a jiya juma'a inda kuma ya kara da cewa wannan ya tabbatar da karyar da kasashen amurka da turai suke yi na 'yancin faɗin albarkacin baki dangane da kafa gwamnatin kasar labanon kuma sai nasarullah ya bayyana cewa tuhumar da wasu suke yi wa kungiyar tasa na cewa ita tana hana kafuwar gwamnatin a kasar ba gaskiya ba ne sai dai kuma ce tana kokarin shiga tsakani don tabbatar da cewa an kafa gwamnati cikin gaggawa a kasar ta labanon to masu saurare karshen labaran duniya kenan. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai mu ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar mahimmanci wajen daƙile cututtuka a cikin al'umma. To yau dai a cikin shirin za mu mai da hankali ne akan batun na tsaftar muhalli.

a matashiyar shirin yau za mu mai da hankali ne dai akan gabatarwa na tsaftar muhallin kenan kamar yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana a shekarar 2016 cewa tsaftataccen muhalli zai iya kare daya bisa hudun cututtukan da ake fama da su a kasashe kashi 24 cikin 100 na mutuwan da ake yi a duniya sannan kashi 28 cikin 100 na mutuwan yara ƙasa da shekaru biyar sakamakon rashin tsaftataccen muhalli wanda hakan ya yi daidai da mutuwan mutane akalla miliyan 13.7 a duk shekara to za mu ga cewa haka zalika ma'aikatar kula da ruwa da tsafta da aka fi sani da wash da ke karkashin ƙungiyar unicef ta bayyana tsaftar muhalli a matsayin wani garkuwa da zai kare yara daga kamuwa da cututtuka irin na su fata ciwon idanu amai da gudawa da dai sauransu to shi tsaftar muhallin dai shi ne ya zamto cewa inda dan adam ke rayuwa babu wani kazanta ko abubuwan da za su zama barazana ga lafiyarsa wannan kuwa abubuwan sun kunshi abubuwa da daman gaske kamar irin su wanda muke amfani da shi na yau da kullum a gidajenmu iskar da mutane ke shaƙa ya zama cewa ba a gurɓatacce ba ne ya zama cewa akwai ingantaccen hanyoyin da za a kawar da bahayar mutane da na dabbobi hanyoyin da za a tsaftace abincin da ake ci tsaftan gidaje makarantu ne kasuwanni ko kuma wurin aiki duk suna ciki haka zalika hanyoyin kawar da sinadaran da ake amfani da su a gonaki da kuma kamfanoni duk duk wayannan hanyar sun sun kunshe cikin shi wannan tsaftar muhallin da muke magana a kai kenan akwai alaƙa sosai mai girma tsakanin tsaftar muhalli da kuma lafiyar al'umma za mu ga cewa tun a ƙari na sha tara masana sun tabbatar da alaƙa mai ƙarfi tsakanin muhallin da mutum ke rayuwa da kuma lafiyarsa musamman muka duba ta ɓangaren cututtuka masu yaduwa a shekarar 1854 dai wani mai bincike da ake cewa john snow ya tabbatar da alaƙa tsakanin ruwa da mutane suke sha unguwarsu da kuma a cutar barkewar cutar kwalara da aka yi to za mu ga duk cewa duk da irin wayannan alaƙoƙin da muke magana akwai a tsakanin muhalli din da cututtuka da kuma mutane masanan kuma sun nuna cewa lallai a ɗumaman yanayi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke tara kamar rawa wajen sa mutane rashin lafiya a cikin muhallin su kenan. To masu sauraron mu dai kada a sha'afa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku a nan gidan rediyo VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan tsaftar muhalli. kamar yanzu za mu ga cewa a muhallin da mutane ke zama a ciki musamman a gidaje akwai irin su kudaje kyankyasai ne beraye to irin su irin wayannan halittun suna yawo da pathogens da ke jawo cututtuka su kai su kan abinci ko kuma abubuwan da ake amfani da su yau da kullum akwai kungiyar joint monitoring program for water supply sanitation and hygiene sun fitar da wani rahoto cewa mutane akalla miliyan hudu da rabi ba su da banɗakai a gidajensu kun ga kenan wannan zai iya wannan kunga zai iya haifar da wasu cututtuka kenan idan aka ce banɗakai ana nufin cewa banɗakai wanda za su iya kawar da ba hayar da mutane suka yi ta hanyoyin da suka dace sannan kuma akalla mutane miliyan miliyan 892 suna yin ba ne a waje wato open defecation kenan a wannan yin zamu ga cewa to me zai hana cututtuka su yada a al'umma inda ana yin ba haya a wuraren da ba su dace ba a wasu unganin ma ana samun cewa yana koma cikin wanda mutane ke amfani da shi ya haddasa musu cututtuka misali kungiyar unicef sun ce yara akalla 700,000 ne ke mutuwa duk shekara saboda gudawa a ƙasashe masu tasowa kuma wannan gudawa idan ya yi tsanani yana shafan girman jikinsu kenan wanda zai hana su amfani da sinadarin da ya dace na girma a jiki wanda za ka ga yaro ya yi kankanta ba kamar shekarun shi ba irin wannan saboda tsananin gudawar da ya yi sannan kuma yana iya shafar ma girman kwakwalwarsu sai yara kwakwalwarsu ba ta girma yadda ya dace to duk dai wa'annan yana cikin illolinsu wanda abu magana ne mai faɗin gaske sosai to shi ma tsaftar muhallin akwai rabe-rabe da yawa a cikinsu za mu iya ɗaukan kaɗan daga ciki wanda na gaba za mu yi bayani a kansu akwai basic sanitation su ne hanyoyin samar da tsafta na kawar da datti irin su ba hayar mutane kwatoci da dai sauransu a muhallin kenan sai kuma irin su food sanitation kula da tsaftar abinci ya zama cewa an daina barin abinci a buɗe ko kuma an wanke abin da za a ci an tsaftace shi kafin a kai ga baki ko amfani da shi sai housing sanitation kula da tsaftar gidaje musamman wajen girki ko inda ake aje kayan abinci banɗaki da sauransu yanzu misali kamar na inda ake aje abinci na zamu ga kamar kwanaki baya da aka samu bullewar cutar lasa na Najeriya da beraye suke haifar to wani lokacin in an ba abinci a buɗe ko irin su bumin shinkafa ko menene din nan za ga bera ya shiga ya yi kashi a ciki ya yi fitsari to wannan mutum ya ɗauka ya amfani da shi kun ga za ku ga ba karamin ah, illa zai wa mutum a jikin shi ba to duk wa'annan masu na cikin misali sai kuma environmental sanitation shine kula da tsaftar abubuwan da ake samu a muhalli da suke taimakawa wajen yaduwan cututtuka sakamakon cewa lokaci ya karato a madadin radio voh hausa nan daga nan tehran da ni da na shirya na gabatar fatima mahmud nake muku fatan alheri ma haɗu shiri na gaba don ci gaba da tattaunawar wassalamu alaikum madala yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na karshe a yanzu din shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa ayi yi saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Behbud Nazari ne da cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Yeah. you. an gaishe ka behbud nazari a cikin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من شرجی ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه ها to masu saurare da haka muka kawo dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka je muryoyinsu ni da na shirya na gabatar muku da shirye-shiryen nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Thank you.